salmon, uh, there was either an salmon or a herring do the money that I got to account شيء ثلاثة مدى على ثلاثة مدى مدى لما يتم مدى مع مدى على شيء ده مثلا na gaskiyar wannan batu kuma wani kira kake da su ga masu irin waɗannan halayya wajen ganin su tsoron allah su daina waɗannan aika-aika eh maganan gaskiya shi dukkanmu ba za mu haɗu mu zama ɗaya ba hmm. musamman 'yan kasuwa ai akwai diloli akwai wanda zai je ta kamfani ya saya akwai wanda kuma ya zo ya shigo da ya shago baya kuncewa ma sai ya ba 'yan sari to wanda yake da halin da zai iya je sayo wani kayan to ya kamata ya duba halin da kasa take ciki musamman a wani ana ce mishi alhaji mansur mm. lokacin da na je na same shi na ce nawa abin spaghetti ya ce min dubu goma sha takwas da ɗari biyar katin ɗaya ta ce ah, katin ɗaya dubu goma sha takwas ya ce ma alhaji barin ma babu ma fa a kasuwar kasuwan fafin nan babu ba an kara ba ana tohowa da makaroni yadda ka san warwaso da kuɗinka ba yadda ka san warwasu ake yi na golden pen din ake cewa 2018 goma sha takwas kafin kankara ba ma a yi lissafi mai wulbaro sun aje kawai kowa yana ta zubawa sai an zuba wulbaro sannan a zamanto ana cewa katana ka doka me kawo ga haka karancin wannan abun sannan kuma abun ta yi tsada ga abu ta yi tsada gashi abun babu to wannan rayuwa ina zaka je musamman kasar namu babu wata kasar da ya fi mana fa wannan najeriya ya kamata ya zamanto al'umma shugabanni musamman gwamnoni gwamnoni musamman gwamnoni ya kamata su duba halin da talaka suke ciki a tsaro yanzu jiya yana tare da wani a fada na ya ce akwai wanda aka kama a zamfara an kashe shi aka ɗauki matarsa ba aka ɗauki matarsa aka zo aka ce cewar sai an biya miliyan nawa ina ga miliyan biyar ne bayan aka biya uh, miliyan biyar sai suka ce sai an soyi musu mashin to a takace dai muna zane ce ce ya gan wani text ya ce to alhamdulillah an sauko matan amma an karɓa miliyan biyar mashin nan shine ba mu sai ya aka yi ba ko an mika musu ko ba mika to ka da Allah mutumin da an kashe mishi miji ko an kashe mata miji ga 'ya'yan suna kallo ga dangi suna jimami ga ita kuma an tafi da ita wani irin tunani ne a dan adam ya zamanto kuma dan adam ne baya tunani lokacin da yake kokari ya kashe wani baya tunanin cewa rai din fa ba wajen hannunsa bane yana hannun Allah Allah yana iya jarabce shi ma abin ya zamanto bai iya wannan abun ba to amma mutane gaskiya shugabanni da mutane ya kamata a koma tsari iri na da musamman sarakuna babu wanda fa zai shigo anguwa fa a da ba tare ka san waye ne ba in ma ya shigo ba tare da wani ba za a shigo da wucin mai angwa mai anguwa ya kai nan gaba ɗaya sai a gane waye ne bata gari ya shigo waye ne mutumin kirki amma yanzu gaba ɗaya kara zabe sai ga mutane sun shigo fafen nan gaba ɗaya ban ma san ma menene ake akwai ba to amin shara dutsen ma bar mu dubi batun shaye-shayen kwayoyi a tsakanin al'umma musamman da matasa da da yake a wasu jihohin ma akwai rahotannin su kansu ma matan aure sukan kwankwaɗi a kwayoyi inda suke bayyana cewa ai irin waɗannan matsaloli ma da suke ciki shi sa mutum zai dan sha kwaya domin wato ya samu natsuwa da waraka daga damuwa da sauransu amma dai matasa dai sun fi ta'amali da waɗannan miyagun kwayoyi din akwai rahotannin da wani mai sharikan harkokin yau da kullum barista bulama bukar da taba bayyana cewa duk kusan matsalolin tsaro ma da ake fuskanta a najeriya kashi casa'in ma a wato miyagun kwayoyi ke haddasa su domin ko masu waɗannan aika aika inda ba sa shan kwaya to jiya musu tunani ba yadda za a yi su iya aikata waɗannan abubuwa tamkar kwaya ma ita ce kamar man fetur da ake amfani da shi a sha a amfani da shi wajen haifar da ta'addanci kalubalen tsaro aikata miyagun laifuka eh, shin ina mafita ne ga yadda matasan muke ke shaye-shayen miyagun kwayoyi to gaskiya shaye-shayen kwayoyi na ba da babbar gudunmuwa game da hudar ta'addanci amma yanzu na kasa bambance tsakanin kwaya da kuncin talauci da yunwa abin da ya fi ba da gudunmuwa a da ana tunanin lalle shasha yana taka rawa gani game da wa'anda ake zuwa a ɗaukan masa hankali ta hanyar kwaya a nuna masa ga abin da ake so su aiwatar su aiwatar su to amma yanzu abin ya kai fagen yunwa ita ke babbar barazana ga ɗan adam wallahi wani yau yanzu bai ta'addanci amma an kace mai kai mai alkawalin buhun masara buhun shinkafa ga abin da zai yi wallahi ta irin daidai inda ka rashin daidai da ka tsaya yi to ba karaman mai karfin imani ba ne zai kalli wannan shinkafar ya kalli wannan masarar ya gaba zai iya yi wannan abin ba ito amma akan samu yara ma su sace kayan abincin gidansu domin su je su siyo kwaya su sha eh gidan da ke da wadata kenan ai yanzu shashan ya koma ga 'ya'yan masu akwai har yayin talakawa masu yayin talakawa in ka ga mutum na shashaya to barawo ne dama zai je ya saci batirin mota ko zai saci wani abu ko makwauta ko irin saci tukane ne su je sai ma yan gidan masu gongon su da su samu abin sha su sha amma domin Allah ina nan kan bakan yunwa na ba da barazana a Najeriya na asasa abin da duk baka tunani ta tabbas shashaye ya zama jiko a hudar ta'addanci saboda akwai abin da in ka ko mutum ka kashe baka jin komi imani yana fita kana kuma mun ga yadda shashen kananan mashashan yadda zaka san sha wadansu abin shan sun aiwatar da wani abin da in sun zo daga baya bayan yan mintutuka za ga sun yi ladama to domin Allah mun tabbatar shasha na taka rawar gani amma mu je mu zago mu dawo wannan yunwa da kake kallo ta kai duk inda baka tunani ta jeho matan aure zina ta jeho yan mata zina ta sanya yara sata karma sata ta lalura duk abubuwa amma idan kana cikin damuwa in ka saba wa Allah mafita zaka samu ba sai dai ma ka kusanci Allah ba a masallatai da ado domin Allah baka mafita to me amfanin kuma kana cikin kunci kuma ka zo ka sake eh, wato nisanta kanka daga Allah wanda shine zai kama mafita alhamdulillah shi sa Allah ta aya manzo sallallahu alaihi yake cewa mu yi addu'a Allah ka raba mu da talauci talauci ba abin da bai haifarwa shi ke sanyawa ka ga mutum ma ƙin sallah ga sallah ana kira ga shi ba ita ce ga shi ba saboda kuncin talauci da sauransu amma ba wannan bane azanci azancin shine lokacin da ka tsinci kanka a cikin irin wannan rayuwar komawa ga Allah ga dangaren shine mafita to amma ka san ai shedan ba rago bane shi ma yana taka rawa yana taka rawa gani a duk irin wannan abin yana shiga a cikin shashayen yana shiga a cikin talaucin yana shiga a cikin wasu wasi a zuciyarka saboda haka domin Allah sai an dake yi wa al'umma nasiha amma koda an ce ba laifin abin nan gulab balahin batar mm. gaskiya sai na yi amfani da damar da allah ta'ala ya bani ta nan in ƙara kira ga shugabanninmu su ƙara kamanta mu adalci duk wannan abin waɗansu abubuwan rashin adalci ke asasa su domin Allah Allah ta'ala ka ganar da mu ka ganar da shugabanninmu ka ƙara shirye da mu ka shirye da shugabanninmu domin mu zanna ƙasar mu Najeriya mu ji daɗin mu'amalar rayuwa a ah, zannan babrawa Alhaji Hassan Muhammad Aikin ba Eh, shin batun shaye-shayen miyagun kwayoyi wani rawa ku iyayen al'umma kuke takawa wajen ganin an dakile yawaitar shan miyagun kwayo da kusan kwayoyi da su ne suka ta'azarantar da al'umma ake ta samun yawan rahotannin aikata miyagun laifuka wadda ba ta gari suka hana al'umma zaman lafiya a ga masu kwacen waya mutum ko a makon da ya gabata dinnan a kaduna akwai wani mai satarwa da ya shiga gidan wata matar aure ya kashe ta ya dauke mata wa ire-iren irin waɗannan abubuwa in ka bincika sai ka ga duk miyagun kwayoyi ne in mutum yana da hankalinsa ba yadda za a yi ka je saboda za ka kwace wayar mutum a ce ka kashe shi ka hallaka rayuwarsa saboda waya shin wani ruwa kuke takawa kan wannan kalubale maganan ta bangaren shaye mm. wannan abu ne wanda babu wanda bai sani ba sannan kuma ba wanda bai gani mm. shi alamari akwai hawa-hawa wajen shaye ma mm. akwai na wanda masu kuɗi musamman in ka tafi kamar zonko za ga wasu manyan yara ne wanyan manyan 'ya'yan masu wani abu ne masu faɗa suke sai da irin wasu abubuwa da za ka gani ana ta yawo da shi kana towa da mota ma a kira ka sai ka mayar kamar ko canji ne ka zo yi a zama su suma ko bangaren su daban musamman kuma ka duba mu talakawa ko talakawa musamman akwai shakaran jiyan can da na shigo wani waje ina jin bawali na samu wasu yara ga su nan dai laidan fiye wata ne na ce da allah ina son in bawali kuma babu ra taimaka min da wannan fiye wata ya ce ha sai ya dare ce alhaji wannan ai ba fiye wata ba ne hmm. ai wani abu ne nake sha na ce ina lillahi wani inna yanzu abun ma an ba saja eh, wannan ruwan ne ake zubarwa mm. sai a zuba wannan abun kana zuwa za ka gan fari kuma ka gan kamar ruwa eh so ba mai tunani ba mai tunani kwaya ake sha kawai sai dai in ya fara maka magana za ka fahimci cewa baya cikin mm. haicinsa to matsalan da yake akwai mm. musamman irin wannan abin da yake kosin wani abubuwa kusan talauci yana daga ciki kamar yadda dan uwana ya bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nema tsari ga talauci saboda talauci yana kusa da kafirci mm. to duk lokacin da ya zamanto shi matashi kuma ba ya ko misali ko ya gama makaranta ko bai ma gama makaranta ba ko wani abu shi tunani yake gani cewa gwamnati zai iya mishi wani abu yanzu gwamnati na ba abin da zai iya yi dole ne talaka a matsayin ka uba ka tabbatar abokanai ayanka da wanne suke tafiya in ka irin wannan kokari ka tabbatar da 'ya'yanka to mm. insha Allah wannan shashayin da makamantansu za a samu sokin a ciki ba za a manta ba nan fafe shekaran jiya wancan sati biyun da ya wuce yaro fa da rana fa ba wai labari ba fa ni ne fa aka kira na a side namu mm. yaro da rana ya zo yana yanka rodi a side mm. da rana fa da rana zaka da rana sai matan nan mai gadin abin matan mai gadi ce kai yalla wuce in kin matso in ne na san abin da zan miki sai ya cire uka da rana sai ta kira ni ta ce ranka daga abin da ke wani ce kin ki dube shi da kyau kin san shi shikenan muna tafiya abin da na dawo daga Kaduna yana dawowa sai aka nema a kama shi aka ce mu ai alaji mu maza mu yi kokari mu kama maka yaron nan saboda ya addame mu ya karbi waya ya karbi wane ne ya karbi kaza a anguwa da Allah ya taimake ni na je na kirawo 'yan sanda suka hada ni da 'yan sanda suka taho allah ya sa muka kamo shi muna kamo shi muka kawo shi nan police station dpo yana tambayansa cewar ya aka yi sai ce ranka dade an ce mishi abin eh, gidanka ne yace ba gidan yace kawai ya gande bayan da zai ne gonda ya je yanka rodi mutane ya samu abin da zai dan samu aka tambaye shi nawa kake sai da rodi yace dubu uku ce ka je ka nuna mana mutumin da yake eh, sai ce irin masu yawo din nan mm. kaga kenan ba yadda za a je a nemo a wani a kamo mm. to kaga yana daga cikin contribution ga aikin leburan ba za su tunani su je su yi ba mm. saboda suna gan cewa aikin ma babu to gwanda su tsaya akan titi su gani yan mata masu wucewa da waya ko wani abu su fitar da wani wani okansu su ka karbe waya a hannun mutum in kai magana a cika maka oka so ni abin da nake kara magana a kai to yawanci in ka tambaye su ba 'yan abuja ba ne ba bagi ba ne yawancin mu hausawan mu ne mm. ko yamuri ne ya shigo kayan bahaushe za a ce menene mm. hausawa ne mm. to amma abun da muke so mu kira har ila yau mu kara duba baya gwamnoni ba su yi kokori su gan cewa suna da bari a kansu saboda menene duk lokacin da mutum ya tashi ya zaɓe ka yana tunanin ba za ka iya mishi wani abun da zai iya tunanin cewa zai alfahari da gwamnanka Mm, zannan babura wannan kalubale da ka faɗa yana damun al'ummar kafafe mu a watan da ya gabata an samu rahoton wani ma'aikacinmu na tasha da aka jewel da aka kashe shi saboda kwatan waya shin akwai rahotannin yadda ake kashe mutane ko alahanta su domin a kwace musu waya a nan yankin fabe wani matakai kuke ɗauka a matsayin fafe da ke daga nan fafi zuwa fada shugaban kasa ko kilomita biyar ba za a kai ba amma ya wannan al'amarin ke faruwa kun sanar da magabata da hukumomin tsaro na birnin abuja kan halin da ke ciki eh, eh, abin da yake faruwa mu muna iya gurgudun mm. kokarin mu tunda alhamdulillah yanzu Allah ya sa shi hakimin fafe ya duba abubuwan dole ne ya kawo wannan kabilu ya kawo wannan kabilu ya kawo wannan kabilu mm. saboda saboda a haɗu a zama ɗaya zamantacewar su ba za su abun ya masu yawa tun da gari ne Allah ya mishi albarka mm. to aka samu sarkin hausawa na mm. fafe mm. muka kokarin muka zanna kuma shi ma dama kafin ma a zaɓe shi dama jajirtete ne mutum alhaji ado wanda kowa ya san shi a fafe yana kokari kan iri wayannan masu shashiya da makamantansu to matsalan da yake akwai farko waje uku ne bai wuce wajen uku wanda suka yi suna a fafe na farko nan first bank in baka ci sa'a ba tsakanin ba. duk da ba an baka ci sa ba ka ɗo wayanka kana tunanin kira sai ka gan wani zai zo ka wucewa zai yi hmm. kuma dama yana tare da kokansa da wani abu kana kokari baka isa kuma ka ihu ba kana yin ihu zai caka maka abu abun da kai kai ihu kuma an kai ihu in kai ihu aka kamo shi abin da bayan da za a kamo shi saboda ya fito da ukan ne yana ta gudu kai kuwa dama ka fito wajen ofis ba komai a jikinka ba mamaki daga kai sai virus ya hansa to za ka tare mutumin da yake da kuka hannu dole ka bashi hanya kai wuce to muna kira da dpo babe kuma duk lokacin da aka samu irin wannan muka kira su suna kokari su gani cewa sun yi a gurguje sun taho suna ɗo mataki akan wannan yanzu in na baka labari daga abinan sa sarkin hausawa zuwa yanzu yanzu ana ganka masati ko wata ɗaya. Mm. to nalle an samu ci gaba wa'ansu ma da suka san cewa to yanzu wannan fa dama baya wasa yanzu kuma gashi ya zama sarki to yawansu masu ɓata garin yanzu suna barin garin saboda menene saboda matakin da muka ɗauka nan wajen first bank za ka gani ana wajen nan wajen irawan jashen da kuma nan wajen abinan wannan idan mai ɗin na hanyar beka kware mm. shi ma irin da asuba ɗin nan dab wani suna sallan asuba wasu kuma dama irin masu tafiya da wuri sai ga su ma suna tsaye akwai wani rami a wajen to yawanci sun karɓo waya suna dira to yanzu can kuma mun aje eh, irin yan kamar civilian gtf ko wani abu haka mm-hmm. karfe uku hudu suna can zanne suna duba irin monitorin abubuwan da yake faruwa mm-hmm. gaskiya yanzu a fafe in mutum zai ji tsoron allah zai duba yanayin kafin a samu sarkin hausawa ana irin wannan kwace an gwama kai saka binin wucewa amma yanzu gaskiya an samu sassai an samu matsalar abin eh, ci gaba sassai na mm. na na kokari a ganin cewa an samu zaman lafiya a fafima sannan kuma ba ma fafima cikin abuja ga baki da to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan birnin tarayyar najeriya na abuja inda muke tattauna matsalolin da ƙasa take ciki ina mafita kuma muna tare da kwamarar aminu shahada dutsuma shugaban kungiyar gdiy mai shahi ne kan harkokin yau da kullum da muka saba gaito shi a shirye-shiryenmu daban-daban sai kuma shugaban al'umma alhaji hassan muhammad kimba zannan baburawa na birnin tarayyar abuja za mu je hutu rabin lokaci mun dawo za mu ci gaba guda dakacin ina dalili A daidai wannan lokaci muna farin cikin sanar muku da cewa Liberty TV ta dawo a wannan manhajar nata wato na Negomsat inda zaka kalli Liberty TV ba tare da kosisi ba wato Negomsat. A daidai wannan lokaci muna ƙara ba masu kallon mu haƙuri na rashin ganin mu da bai wani kwana biyu. Amma yanzu mun dawo lahiya lau gare-gare din gangariya babu walakiki babu tangal tangal. Insha Allah za ku ci gaba da kallon mu a Negomsat ba tare da kumbiya kosisi ko ba. Za ka iskanin din dikodinka da kanka ba tare da ka kira wani mai gyara ya haɗa maka ba inda za ka yi blind scanning domin ka samu liberty tv in kuma hakan ya gagara za ka iya kiran masu haɗa dish domin su maka sacin ɗin liberty tv domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu inganci frequency da za ka same mu a liberty tv shine 12518 symbol rate ɗinmu kuma shine 29500 sai kuma polarization ɗinmu za a sa shi a horizontal kar a manta dish ɗinka zai kalla gabas ne in har dishinka ya kauce daga gabas to lallai sai ka mai da shi ya kalla gabas a nan ne aka yi sacin za a samu liberty tv ina dalili jdiy da kuma shugaban al'umma alhaji hassan muhammad kimba sadiq a zannan babura na birnin abuja malamai barkan mu da da hutu to bar mu dubi shirin zanga-zanga da matasa ke shirin yi a ranar 1 ga watan agusta wadda ko shakka babu dai ana ta samun mabambanta ra'ayoyi a tsakanin al'umma da masu sharikan harkokin yau da kullum da 'yan siyasa da shugabannin addinai kan tasiri da kuma illolin da ke tattare da ita wannan zanga-zanga ga zaman lafiyan ƙasa aminu shahada dutsuma a duk da yake zanga-zangar lumana ba haramun ba ne a tsari na kundin tsarin mulkin ƙasa musamman da ana maganar tsarin dimokuraɗiyya ya halatta da ɗan ƙasan da ya ga amar wani abin da ba daidai ba yana iya fitowa ko shi shi kaɗai ko a cikin ƙungiya ko cikin al'umma a haɗu a fito a bayyana ra'ayi kan wani abu da aka yi maka ko kuma kake ganin kai ba daidai ba ne a ra'ayinka amma a lokuta daban-daban matasan najeriya idan irin wani abu ya faru sai ka ga maimakon a tsaya a gudanar da abu cikin tsari a isar da sako ga al'umma sai ka ga ana aikata ba daidai ba ana tarzoma da sauransu wasu lokutan kuma ko da a ce masu shirya zanga-zanga sun shirya da zuciya da kuma abubuwa na tafiya daga baya ana iya samun wasu bata garko kuma su 'yan siyasa da ba su zaman lafiyan ƙasa sai amfani da adawa su zo su kawo wasu mutane su kawo cikaso kuma a haifar da tarzoma eh, shin wani tsokaci za ka yi kan wannan hali da ake ciki to alhamdulillah wato zanga-zanga da a kudin tsarin mulki na ƙasa ita ba haramun bace ba mm. ta halatta kuma ita zanga-zanga wato babu wani abu da ke isar da saƙo a shugabannin cewa kaza ya faru kamar zanga-zanga mai bi mashi shine bayanai aya irin kamar da muke nan gidan rediyo da talabishin idan ka zo kai babatunka a nan ba lalle ba ne ba wani shugaban ya ji amma idan zanga-zanga aka yi inda yake da alaƙa ya ji misali aka yi ta a jihar katsina gwamna dole ya sani aka yi ta a jihar kano dole gwamna ya sani aka yi ta a najeriya dole shugaban kasa ya sani zanga-zanga na da mahimmanci bisa ga 'yan barandan da suka gewaye shugaban kasa suka hana mashi sanin matsalolin da najeriya take ciki kamar yadda waɗansu shugabannin da ke ƙin zanga-zanga suke bayani kuma muna ba su uzuri da dalilan da suke kawowa na rashin zanga-zangai saboda wato abin da babbai hango daga zaune yaro ko da zai hau bene ba zai iya hango shi ba wannan shine ake cima ga ƙoshi ga kwanan yunwa ita dai zanga-zanga zanga-zanga abu ne wanda ke isar da sako cewa ma shugabanni cewa ga matsalar musu ji ba tare da an aika dan aike ba Shi ne ake cima direct dan ya fi ka bi social media kai ta magana wannan indirect ne to sai dai matsalar zanga-zangar najeriya bisa al'adarmu ta 'yan najeriya to zanga-zanga na kifewa ta zama abin da dubba a tunani misali mun ga inda zanga-zanga 'yan ta kasance an fara ta kaɗan-kaɗan-kaɗan ko a jami'an tsaro ta ci ɗan sanda kusan 54 ta ci dibishin dibishin na 'yan sanda an ƙuƙuna bindigu sun halaka na 'yan sanda da dama kana kuma ta ci dukiyoyin al'umma da dama mai arziki ya koma bai da shi wanda bai da shi ya koma yayi arziki wanda ba taka aka so a samu wannan arzikin ba ya same shi ta gurɓatacciyar hanya duk mai jira a yi zanga-zanga abu biyu zuwa uku ne a cikin mutum dubu da za su iya gudanar da zanga-zanga a najeriya sai sa aka samu mutum ɗari biyar wanda za su yi ta dan allah dan neman yanci so da yawa waɗansu na so a yi zanga-zanga domin su azarta kansu ba su tunanin ma mutuwarsu ko mutuwar kanansu ko uwarsu ko ubansu ko wani wanda ke shine jigo a familin su to amma kuma me idan ka go bangaren su shugabannin sai kaga ai sun yi kunnan kashi da maganar zanga-zanga duk da dai mun sani ba su iya bacci mun san ba su iya bacci zanga-zanga nan ta tada musu da hankali kullun duk inda ka ji za su yi waya tsakanin wannan gwamna da wannan gwamna tsakanin wannan dan majalisa da majalisa ba su da magana farko ta wuce zanga-zangan nan to dan Allah dan son annabi muna kira gare ku shugabanni kafin watan zanga-zanga ya kama ku yi tattalin ƙoƙarin taimaka ma al'ummar da kuke shugabanci yanzu nan dama da ni zannan babarawa ne idan ba babarawan bai zama zanna ba kawai suna shi kenan in dai babu su bai zama shugaban ba babu su in ni gwamna ne a jihata ba kowa gashi kowa ba ni ba gwamna ba ba kawai na zama suna na aminu to in sani cewa al'ummar nan da nake mulka to ya kamata kafin lokacin watan zanga-zanga ya kama to ya kamata shugabanni ku duba ku gyara kuma wannan gyaran mai gyaruwa ne na farko ku yi fitin preja ga shugaban kasa ya mai da ya mai da ainihi tallafin mai na farko ku ga za mu koma mana jin daɗin rayuwa idan kuka yi fitin preja dole ya da, kuna da wannan damai kuna da wannan yancin in ba ku yi ba mu muna ganin laifin ko ko da mun ga laifin shugaban kasa to ku ne na farko wanda zamu fara gani saboda duka mulkin a hannun sa yake amma kun ga dama ya gabas ku ce yamma za ku in dai kun haɗe to wallahi tallahi dole sai shugaban kasa hakuri ya zuwa bi ku zabar ku aka bai ya cire ku in dai zai cire kan ya cire ku ku kuna ya cire shi ai duk bala'in da za a yi Hmm. to saboda haka to ya kamata su taimaki al'umman Najeriya ka ba dan ba ta da kyau kuma muna addu'a Allah ya kawo sauki hmm. ya kawo mafita kafin lokacin yayi a samu sauki a samu Najeriya fatan Allah ya sa a samu daidaito a samu wato abin dokokin kasa da kasa da kundin tsarin mulkin kasa da kuma dai bin tsarin demokaradiyya da a zamanin cewa ga waɗanda suka fushi suka fasata ga kuma waɗanda su kuma su ne ake kashin da su a kuma samu a wato masu shiga tsakani domin daidaita waɗannan al'amura allah ya daidaita mana al'amura zannan baburawa shin ba ta ganin akwai buƙatar a ce an samu masu shiga tsakani musamman dai ku sarakuna iyayen al'umma a da wasu shugabannin addinai zama da cewa an shiga tsakanin daidaita gwamnati da matasa masu son zanga-zanga domin a samu maslaha a yi sunan ya zama da cewa lokaci ne yana kanya ya san cewa shi da kansa baya cikin irin tafiyar na mutane saboda menene saboda ya fita daban amma maganan kamar yadda su har yanzu shugabanni musamman shugabanni kuma na addinai na addinai sun fi tasiri akan duk abin da ake tunani amma ana zargin suna goya wa ɗaya ɓangaren baya misali ɓangaren gwamnati maimakon a ce shi za su shiga tsakanin su sasanta ɓangarori biyu misali to a malam saminu magana ce wannan a fili take kuna ji mutane ana ciwo shinkafa ko kai gwamna ba ka zuwa wani waje ayin dume ya yi magana akan ciwon nalle kasar nan tana so ta samu matsala saboda menene saboda shi da kansa na yi saurare shi ya ce matarsa ta je ta tambaya ko buhun shinkafa dubu ɗari ko tattase ko kaza ko wani abu ya wuce tunanin talaka mm. to kuma ake cewa za a yi zanga-zanga go kusan wata ɗaya amma har yanzu fa gwamnati fa bai fito ya nuna cewar wannan abun za mu ɗau mataki ko ko gwamnonin su zo ko ko manyan malamai kamar yadda suka ce mana a yi muslim muslim ticket hmm. to nalle har yanzu kuma kalubale a kansu su fito su gaya wa gwamnatin nan ko a ɓoye ko a bayyane hmm. ko duk yadda suka yi abin saboda talakawa su san cewar e malaman nan da suka ce da shugabanni wani bangare ta kirista ne ko wani bangare ya yi kokari ya fasifetin ya gani naci a hau hmm. to tunda aka samu wannan gwamnatin to ya kamata malamai su fito a kan mambari nalle nalle abun nan da ake tunani fa yara ba ba yara bane ba fa ba yara bane ba kada ringa ɗaukan cewa yara ne suke zanga zanga ba yaro bane ba yaro fa bai iya ma yayi rarrafe to wannan ana ana fakewa ne da magana yara amma ba magana yara ba ne saboda menene mutumin da ya kai shekara talatin ko arba'in ai baya cikin yaro saboda ya isa ya yi dauri to kagan ba yaro ba ne sannan mutum kana da abun yi fa kana da aikin yi amma ya zamanto sai kai wata ɗaya sati biyu ba ka je an kira ka ka zo ka yi aiki ba ka je gidanka ka rasa yadda zaka ga yara suna kallon ka gwamnati su tabbatar musamman kamar da dan wana yi magana gwamnoni sun san cewar wa'ansu sun ba su damu ba ne saboda ba a fetin 'ya'yansu ba a fetin wani danginsu ba a fetin kowa su sun san cewar wa'annan mutane sun riga ko sun saye su ko sun dan ba su taliyar su guda ɗaya ɗaya ko wani abu sun zaɓe su ba damuwansu ba ne to ya kamata gwamnoni a cikin sati ɗaya ko sati biyun nan su yi kokori da su 'yan majalisu su yi kokori su tabbatar cewa kowane irin jiha a samu tallafin nan kamar yadda nake jin jiya cewa wai wai gwamnati zai ba da wai tallafi ko kaza kaza na shinkafa na wani abu wani to ina zai je ko ma a yanzu halin da ake ciki in ma ya fito ga trailer hamsin ko trailer nawa ake magana ina har yanzu ba mu ganta ba saboda haka ni abin da nake so musamman tun da an ce sauran sati ɗaya ko sati biyu mm. to ya kamata talaka ya gani wani abun ko a titi ne yana ganin cewa akwai alaman soki tallafin mai din nan shine umul sun kawo matsaloli ba a kasar nan ba mutane su sani ba saboda mutane sun dogara ga mai tun da menene harkokin rayuwa wani abu tun da menene mm. noman ma yanzu ya gagara to tunda noma ya gagara me ya kamata a yi ya kamata a koma noman a samu tsaro wannan tallafi mai a cire shi a sayan da za a yi a tafiyar amma wani sai ka ji ana ta cin bashi ana ta cin bashi ana ita najeriya yaushe ne ma ga zai fitar da cin bashi to bari mu bude layin ga masu kallo da sarari domin su bugo su tofa albarkacin bakin su kan muhimman al'amuran da muke tattauna kai idan an bugu a nesa nesa da akwatin rediyo da talabijin a yi kalamai masu ma'ana waɗanda za su kawo ci gaba da zaman lafiyar ƙasa shirye-shiryenmu na wanzar da zaman lafiya da ci gaba ƙasa ne ba na canza zarafin wani ko wasu ba saboda ka a kalamai masu mana hello assalamu alaikum wa alaikum salam ya suna malamin ko daga yana ke kira almajiri ne masu na musa hudu adam na kira daga nan garin jos musa hudu adam daga jos jihar plateau muna tare da bisullah eh muna tare daga jos jihar plateau ba matsala na baki barka da zuwa kuma na saurari malam aminu malam aminu ya yi bayani ya ce ne mai hakuri hmm. domin gwamnoni su suke da alhakin su su samu shugaban kasa su gina masa irin halin da ake hmm. amma duk yin magana dandamalin da a najeriya ba ta haifar da dami idan kuma a tsarin mulkin najeriya ko kuma tsarin demokuraɗiyya wato zanga-zanga halal ne ita ce wannan ɗan ƙasa zai fito ya nuna ɓacin nan bai nuna damuwarsa dangane da alƙawuran da aka yi mata ba a cika ba. To amma gaskiya ji sabili na yi munan kamar yadda malam Aminu ya yi magana. A cikin mutum dubu shi ya ce mutum ɗari biyar to mutum ɗari bakwai da casa'in da bakwai duk mutanen banza ne. Sai da ce a samu mutum ɗari biyu da casa'in da ɗaya wa'in za su yi don Allah. ba ma dai a rinka sai su da kalame a sai su da kalamai da gani hmm. da Allah gani da Allah shugabanni musamman waɗanda ya kamata shi shugaban kasa yake tare da su ne gwamnoni don malamai ko sun gaya masa ai an sha gaya masa kamar wadan wanda muke tare da shi shek sani a ya ya je ya same shi ma abu ya gagara hmm. aka ce ba damar a gan shi ita wata hanya malamai za su san masa da sako ka ga zai wahala sannan kuma a kan bangaren abin da ya shafi maganar maganar shaye-shaye tsakani da Allah ni da nake maka magana ina cikin damuwa domin suna da ɗaɗin shekara ishirin da tara wallahi in ba na ce man magani ya sha mu saboda ya samu taɓin hankali in ba na ce man magani ba sati biyu sati uku kuma ga halin da ake cikin direba ne komai ya tsaya ba motar ba tukin ga yara a zaune to wannan al'amarin da yake ciki ya kamata gaskiya a duba a shiga cikin wannan lamari Allah Allah ba mu mafita to Allahumma amin amin da su amin Allah ya kawo mafita muna godiya kwarai da gaske Musa Adam a hudu a Musa hudu Adam daga Jos jihar Plateau to ga wani ma sake kira hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira malamai barka kuna magana tsari dan ba tsari na kiran ku daga To dan ba tsari muna tare da kai bismillah. Malamai na fata wa da baki gida lafiya ya sun. sun tattauna abubuwa da dama musamman maganar mm. Zahirin gaskiya ni shafin da zan ba shugabanni ko kuma gwamnati ko kuma mu gaba ɗaya a Najeriya. Mm. kamar yanayin yadda malam babban bakwale ya fada inda a ce kamar an nufi bangaren security bangaren hmm. matsalolin da muka tsada a dan rayuwa da sauransu hmm. mu yan arewa muna ɗaya daga cikin wa'anda za su bada goyon baya a kan hmm. wannan ba ba wai sai shugabannin mu sun tattauna mu sun ce kan me ka kama shi ko shi haka to amma kamar yadda suka eh, wannan ko da ya fayyace irin yanayin yadda abin ya taho da irin yadda ya shirya abin to za a yi gaskiya ni ma ina ba da shawara a kan shugabanni da kuma mu yan arewa mu kiyaye mu duba mu ga yanayin da muke ciki kada mu je mu kada sakamacin wani yanayin da za mu zo muna da ma na sani akwai kasashe da dama an yi irin wannan a zanga-zangar a yanzu suna cin wani hali na kakale kayi to muna kira ga shugabanninmu don Allah don annabi duk abin da kaji an ce za a yi zanga to akwai dalili da kyautata ma eh, mabiyansu kamar yadda ya faɗa kaga shugabannin na kudancin nan suna da su suna da ajanda wanda suke da masu zabansu da sauransu mun ko arewa ba za a ga mutum ya an zaɓe shi tun ko sanata ko dan majalisa na jiha ko na lokal gaman ko makamancin haka amma kai da ganin shi wani ma bai ma san waye zaɓa ba haka zai yi zaɓen nan saboda zai sunan shi ko makamancin ko dan shi muna kira kare su don Allah da Allah. To muna godiya kwarai da gaske. To ba da da fatan ubangiji Allah ka tashi mu lafiya na gode. To amin godiya muke bar mu dauki waya ta karshe sai kuma na da mar a ah, shirin. Hello. wa alaikum salam ya sunan malamin ko daga ina ke kira a barkan ka da sunan malamin ko daga ina ke kira alhamdulillah abubakar bello sunana daga nan kaduna najeriya to abubakar bello daga kaduna najeriya muna da daga musulman manya manyan bakin ka barka da zuwa to matsalolin najeriya suna da yawa mm. a malamin misali in ka lura yadda kasar nan suke tafiya a idan ni ina kalubalanta ba kuma ina cewa ba su iya bane shugabanni ko malamai mm. an in mutum ya ce kar a yi zanga-zanga kar a nuna ma gwamnati da halin da ake to ya kawo mana wata mafutar da ta fi wannan mu za mu aje a matsayin mu na matasa sai mu bi wannan mafutar. Hmm. duka da yanzu sanata yana cewa an toshe hanyar shugaban kasa ba a ganin shi kuma ba ta inda za a kai mai shawara ba ta inda zai ji ka barantana ya saurare ka a to yanzu kana magana yana sauraron ka yi kana magana yanzu ai ana sauraron ka hukumomi suna sauraron me kake faɗa ai eh, eh, suna saurare amma ai malamin tani shi wannan yake hakkin da yake kansa wannan shine jirgin tafiyar bai san ana yi ba to kaga in bai san ana yi ba sai a fito da yadda za a san yana ya idan zai san ana yi din hmm. to in ba a bi wannan hanya ba yau dan kwata ya koma yana kukan yaya za a yi ci gaba da bayar da wanda yake da karfin da zai ke zuwa ya ganci ma kenan barazana talaka da yake kauyen ɗaya to saboda haka a bar mutane su wasu koken su dinda abin ya dame su su kai in ne za a share musu hawaye in ba a yi ba wannan wani abu ne daban amma mutane su tsaya a gefen sun zagaran da tun da demokradiya ta ba da dama a yi in ya zo a ɗau matakan da za a bi don a gaba a taɓa dukiyar wani ba ko a cutar da wani. to muna godiya kwarai da abubakar bello daga kaduna a kaduna garin gwamna kusan wani ya kama karshen shirin namu na ina dalili inda muka tattauna da manyan baki a kamar aminu shahada dusuma a gurguje aminu shahada mai zaka ce lokaci ya kawo ciki to <clears throat> alhamdulillahi to alhamdulillahi yanzu al'umma mana ba al'umman najeriya haƙuri ga baki daya saboda yanzu ka fito kai magana a gidan talabishin ko a rediyo ko a yanar gizo-gizo a wayekra to dole ra'ayi kwara biyu ne da masu so a yi zanga-zanga da wa'anda ba su yi har gobe har jibi muna nan kan bakanmu na Allah ya zaba ma al'umman Najeriya abin da ya zama daidai idan zanga-zanga daidai Allah ya sa ita ce alkhairi Allah ka ba mu iko mu shiga cikin ta idan kuma ba alkhairi ba ce Allah ka kawo mafita a ƙasar mu Najeriya a zannan babura alhaji hassan mamakin babe za ka ce a to game da yadda muka dan tattaunawa muna fata allah ya sa albarka a ciki sannan wannan magana tattauna da insecurity da makamanta da maganar zanga-zanga kuma da shi dan uwana yake faɗa wannan shine babban hanyoyi mu bar wa allah subhanahu ta'ala zaɓi a mafashi duk lokacin da ka bar wa allah to allah fa yana tare da kai saboda haka babban abu mu koma ga allah kowa ya dubi laifinsa ni in dubi laifi na kame ka dubi eh, laifin ka sai mu gyara sai mu koma ga Allah sai ga Allah subhanahu ta'ala zai kawo mana mafita insha Allah to muna godiya kwarai da gaske a manyan bakin mu a Kumar Aminu Shada dusu ma shugaban kungiyar JDIY da kuma alhaji hassan muhammad bikin Bazanan babura muna godiya da ka samu damar shiga shirin namu na ila da fatan allah subhanahu wa ta'ala zaɓar muna mafi alkhairi da kuma rore muna matsalolin da muke ciki a madadin manyan bakin namu da jami'an da suka taimaka don ganin shirya nasara sani waziri zaria a yayin da <clears throat> kalifa garba mubi da malam shehu kaduna suka sarrafa da nan hotuna nisa mini sani da na shida na gabatar na ke cewa sadu alheri ina dalili